Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita goma sha shida da mita goma sha tara da mita ashirin da biyar da kuma a tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu sauraro Assalamu alaikum Nabila Muktar Uba ke fata kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa Jamus za ta rufe dukkan iyakokinta na tudu domin takaita kwararar bakin haure da kuma kare al'ummarta daga masu tsatsauran ra'ayin addinin Musulunci. Babbar jagorar 'yan adawar Venezuela ta ce tana fatan zama a ƙasar kwana guda bayan da Edmundo Gonzalez ya samu mafakar siyasa. Ƙungiyar kwadago ta NLC a Najeriya ta bai wa hukumomin ƙasar wa'adin daga nan zuwa tsakar daren yau a sako shugaban Tajo a Jairo da aka kama. wannan shugaba namu da gaggawa idan bai sake shi ba to kada yan Najeriya su kuka da mu kada kuma wani ya kuka da matakan da za mu ɗauka. har wa yau a najeriya rahotanni sun bayyana cewa wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun sace akalla ma'aikatan jinya biyu da wasu marasa lafiya daga wani asibiti a jihar kaduna barayin daji suka shigo cikin garin kuyallo suka ɗauki mutane biyu ma'aikata majinyata mutum uku ɗaya matan ma ana yi mata ƙarin jini a daidai lokacin da suka zo suka cire abubuwan ƙarin jinin suka tafi da ita To da farko za mu saurari labaran duniya tare da Rabi'atu Kabirunka. Runka. Ministar harkokin cikin gida ta Jamus ta sanar da rufe iyakokin kasar na tudu na wucin gadi domin rage kwararar bakin haure da kuma kare al'umma daga hare-haren masu tsananin kishin addinin Islama. Nancy Pesa ta ce za ta sanar da hukumar tarayyar Turai sabbin matakan da za su ɗauka nan da mako mai zuwa. Ta ce daga cikin sauran matakan da za mu ɗauka akwai korar waɗanda suke karya dokoki da kuma haramci kan wuƙaƙe da shigar da makamai. Matakin da yana zuwa ne mako guda bayan da a karan farko jam'iyyar AFD mai ra'ayin 'yan mazan jiya kuma mai ƙin jinin baƙi ta nasarar lashe zaɓe a wata jiha ta kuma zo ta biyu a wasu wuraren. Ƙasar Jamus dina da kan iyaka da ƙasashe tara. Wani rahoto na Hukumar Tarayyar Turai ya ce ƙungiyar Tarayyar Turai na buƙatar ƙarin saka hannayen jari da kuma tsare-tsaren tafiyar da masana'antu idan har tana son gogayya da ƙasashen Amurka da kuma China. rahoton wanda tsohon shugaban bankin tarayyar turai maria draghi ya fitar ya ce akwai buƙatar saka hannayen jari na sama da dala biliyan takwas duk shekara Mr. Draghi ya ce tarayyar Turai na fuskantar hauhawar farashin makamashi da tsauraran matakai na fitar da kayayyaki zuwa wasu ƙasashen. Jagorar 'yan adawar kasar Venezuela ta ce za ta ci gaba da zama cikin kasar bayan da ɗan takarar shugaban kasar na jam'iyyar su ya gudun hijira. Maria Corina Machado ta ce za ta ci gaba da gwagwarmaya a cikin kasar yayin da Edmundo Gonzalez zai rika taimaka mata daga waje. Hukumomi a Venezuela sun bayyana shugaban kasar mai ci Nicolas Maduro a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar sai dai ba su fitar da bayanan ƙuri'un da aka kada ba waɗanda za su tabbatar da sakamakon. Ƙasashe da dama ba su amince da Mr. Maduro a matsayin wanda ya lashe zaben ba. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Akalla mutane 341 ne suka rasu a Chad sakamakon gagarumar ambaliyar ruwa da mamakon ruwan sama ya haifar a ƙasar daga watan Yuli zuwa yanzu. Ofishin da ke kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce lamarin ya shafi dukkan sassan ƙasar inda ya ce akalla mutane miliyan ɗaya da rabi ne suka rasa mahallansu. Ambaliyar dai ta rusa gidaje da ababen more rayuwa da kuma kawo tsaiko ga lamuran yau da kullum lamarin da ya sanya mutane da dama suka dogara da tallafin jin kai. Many people are now sheltering in schools and temporary sites. Wakilin BBC ya ce da yawan mutane suna zaune a makarantu da wuraren wucin gadi, gadoji sun rushe dubban kadadar gonaki sun shafe yayin da ruwa ya tafi da dubban dabbobi. Ma'aikatar lafiyar Siriya ta ce adadin mutanen da suka rasu a harare ta sama da Isra'ila ta kai kan sansanonin soja tsakiyar kasar ya kai goma sha takwas. Ƙungiyar masu fafutuka 'yan Siriya ta ce mutanen da aka kashe akwai sojoji da jami'an leƙen asiri da kuma 'yan Siriya da ke aiki da kungiyoyin da ke samun goyon bayan Iran kuma adadin su ya kai 26. Ministan lafiyar kasar kenan Hassan Algabash yake cewa an kashe mutum goma sha takwas tare da jikkata talatin da bakwai. Na kai masu ziyara asibitin da suke kwance muna kuma ci gaba da bibiyar halin da suke ciki. rahotanni na cewa an yi nufin kai harin ne kan cibiyar binciken kimiyya da ake zargin ana kira makamai a cikin ta iran ta zargi isra'ila da kai harin na ta'addanci sai dai isra'ila ta ce komai ba kan harin to ƙarshen labaran duniyar kenan a gaida rabi'atu kabir yanzu kuma sai rahotanni jamus ta sanar cewa daga litinin din makon gobe ne za ta bijiro da tsarin yin bincike a dukkanin iyakokinta za a shafe wata shida ana aiwatar da matakan sannan ne aka yi rajistar su da tarayyar turai ga fasarar rahoton damian mcguinness ministar harkokin cikin gidan jamus nancy faeser ta ce ayyukan binciken sa ido a kan iyakokin kasar na da nufin rage yawan kurarar bakin haure barkatai da kuma yaƙi da ta'addancin masu tsatsauran ra'ayin addinin islama yayin da take magana a wani taron manema labarai a birnin berlin ms faeser ta ambato sauran matakan da aka ɗauka wajen magance yawan wannan matsala. Unser Sicherheitspaket sieht unter anderem Ta ce cikin sauran abubuwan kunshin ayyukan matakan tsaron namu ya tanadi korar waɗanda aka taɓa samu da aikata miyagun laifuka ya kuma tanadi haramta amfani da wuka da kuma lura da fuskokin masu aikata miyagun laifuka har ma da baiwa jami'an 'yan sanda damar amfani da na'urar harbin nan mai hana motsawa da makamantansu. Matakin da ya biyo bayan wani mummunan harin wukar da ya faru a garin Zuljen a cikin watan Agusta inda jami'an 'yan sanda uku suka rasa rayukansu wanda kuma ake zargi da kai harin ɗan ƙasar Siriya ne mai tsatsauran ra'ayin addinin Islama wanda aka ki amincewa da buƙatarsa ta neman mafaka. tuni dai kasar jamus ta rike ikon gabashi da kudancin kan iyakokinta kuma akasari waɗannan wurare ne na bincike a kan hanyoyi da kuma cikin jiragen ƙasa za kuma bullo da irin waɗannan matakai a sauran duka kan iyakokin ƙasar amma kuma kamar yadda dokar ƙungiyar tarayyar turai eu ta tanada akwai nauyin da ya rataya a wuyan ƙasar ta jamus na ta mutane muddin suka buƙaci neman mafaka akan iyaka har kuma sai an ƙi amincewa da bukatun nasu ne ko sun riga sun yi rajista a wata ƙasar da ke cikin ƙungiyar ta eu sannan za a iya ta sakeyarsu. don haka har yanzu babu wani tabbaci kan yadda gwamnatin ta shirya bin tsarin wannan doka. A gaida Bilkisu Babangida da fassarar rahoton damien McGuinness. To kungiyar Serap mai fafutukar yaƙi da cin hanci a Najeriya ta tabbatar da da tabbatar da adalci ta yi Allah wadai da mamayar da jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS suka yi wa ofishinta na Abuja da safiyar wannan rana. Kungiyar ta ce abin da ya faru ya sake fito da irin take 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma ƙoƙarin rufe bakin masu sukar manufofin gwamnati da ake samu a ƙarƙashin mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Da safiyar wannan rana ne dai aka ga jami'an hukumar ta DSS sun yi wa ofishin ƙungiyar tsinke inda suke neman daraktocin ƙungiyar saboda wasu dalilai da ba su bayyana ba. Kulawale oluwa dare shine mataimakin daraktan ƙungiyar ta Sarab a Najeriya, ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa Imam Sale. So between 10 and 11 a.m. this morning, uh, DSS officers came to our Da misalin karfe goma zuwa sha ɗaya na safiyar yau ne jami'an DSS suka je ofishinmu na Abuja a motoci. Uh, Biyu daga cikin suka shiga ofishinmu suna neman daraktocinmu ciki har da ni kaina. Abokin aikina da ke kan kanta ya tambaye su ko mene dalilin suna neman mu da kuma shaida da za ta nuna su jami'an DSS ne. Da suka tabbatar sai suka kira ofishin DSS don jin ko me yasa suke neman mu na serap ba su iya ba mu wani cikakken bayani ba ɗaya daga su ya fito je buga waya ya sake dawowa ba tare da ba mu wani dalili ba inda ya ce ba za su yi magana da kowa ba sai wani daga cikin daraktocin mu a lokacin ne mu suka bukaci su rubuto takardar gayyata wanda shine abin da ya kamata a nan ne suka fita suka shiga motocinsu suka sake zama kamar awa daya sannan suka tafi amma sun nuna muku wani sammaci ne haka ba su iya gabatar mana da komai ba ko dalilin na neman daraktocin ba su iya gaya mana ba a ganin ka menene dalilin wannan abu da ya faru I really do not know. I really do not know why the Gaskiya ban san abin da yasa suka je ofishin mu ba. Gaskiya ban sani ba. Amma na ga labarin cewa hakan baya rasa nasaba da sanarwar da muka fitar a ƙarshen mako inda muke kira ga shugaban ƙasa ya umarci kamfanin NNPCL ya janye ƙarin farashin man da yi daga sama da naira 800 zuwa naira 600. kalaman kulawale olwa dare kenan mun dai yi kokarin jin ta bakin hukumar dss game da wannan batu sai dai hakan mu bai cimma ruwa ba To kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta baiwa hukumomin kasar wa'adin daga nan zuwa tsakar daren yau su sako shugaban a jairo da aka kama ɗazu a filin jirgin saman birnin Abuja. a ne shugabannin kungiyar suka shiga wani taron gaggawa bayan samun labarin kama Comrade Joe jairo. kuma zuwa yanzu hukumomi ba su ce open ba game da batun. Na tuntuɓi Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago a Najeriya ga kuma ƙarin bayanin da ya yi mani kan abubuwan da taron nasu ya cimma. Mun ba da sanarwar lallai-lallai a saki wannan shugaba namu, Comrade Joe Ajero, ba tare da wani sharaɗi ba wannan sako ne wa duk wanda suka rike shi. Abu na biyu lalle lallai mun ce kuma sai an janye wannan karin man da aka yi babu gudu babu ja da baya a wannan fafutuka namu. Abu na uku muna mai sanarwa al'ummar Najeriya cewa lallai lallai mun riga mun saka wato mu talatin da shida su zauna a shirin ko ta ɓaci da kuma ƙungiyoyi sama da saba'in da wani abu da suke karkashin wannan kungiya wanda yanzu haka suna hanyar su na shigowa a abuja kuma akwai wato a taro da rami na gaggawa na wayannan jihohi su ma amma kafin nan mun riga mun sanar da cewa duk wanda ya ji wannan shugaba namu idan bai sake shi ba to kada 'yan Najeriya su kuka da mu kada kuma wani ya kuka da matakan da za mu ɗauka. Wani mataki NLC za ta dauka idan har uh, wannan wa'adi da kuka bayar ya cika ba a saki shi shugaban naku ba? A to magana ta gaskiya babu wani matakin da za mu gaya mutane amma insha Allah mutane su zuba ido za su gani. duk hukumar tsaro da take gadaran a za ta yi amfani da karfin ikonta ta ci zarafin wani ta kwanda sanin cewa mu a ƙungiyance ƙungiyar kwadago ba za mu zuba ido muna kallon su ba kuma ba za mu kyale ba kuma mun faɗa dole a janye wannan ƙari da aka yi na mai idan ba haka ba lallai lallai kada a yi kuka da mu ƙungiyar kwadago ta shari'a tsaf kuma insha Allahu 'yan Najeriya za su gani a ƙasa. Comrade Nasir Kabir sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago a Najeriya to har yanzu dai muna Najeriya a wani sabon sauyin matsaya daga kamfanin mai na Najeriya NNPC. A yanzu manyan dilalan man fetur a ƙasar za su iya sayo tataccen mai daga ciki ko wajen ƙasar. Wannan mataki ya nuna kamfanin mai na Najeriya NNPC ya sauya matsayar da tun farko ya ɗauka cewa shi kaɗai zai rika sayan mai daga matatar dangote ko shigo da shi daga waje sannan matatar dangote da sauran matatun mai na cikin gida su ma suna da damar sayar da mai kai tsaye ga duk mai sayan da ya amince da farashinsu wakilinmu na Legas umar shehu yan leman ya aiko mana da wannan rahoto tuni dai 'yan kasuwar dillalan man fetur suka fara tunanin sake shigo da man fetur tun bayan da kamfanin nnpc ya nuna cewa za su iya siyo shi kai tsaye daga matatar dangote ko su matatun man kan farashin da suka amince da shi hakan na nufin kamfanin man fetur na nnpc bai zai kasance mai shiga tsakani ba daga matatar dangote da kuma dillalan man fetur wanda hakan ya kawar da matsayarsa ta farko cewa shi ne zai ke siyan man kana ya sayarwa dillalan man fetur ita ma matatar dangote tana da hurumin sayar da man kai tsaye ga kowane ɗan kasuwa masu lura da harkokin albarkatun man fetur na ganin cewa babu mamaki sabon matakin tamkar dai wata kofa ce ta buɗe dillalan man fetur na yiwuwar shigo da man fetur da kuma a ɗaya ɓangaren yana nuna gazawar kawo ƙarshen shigo da man fetur duk da matar dangote tana samar da shi a cikin gida alhaji salisu tantayin shine shugaban ƙungiyar dillalan man fetur da iskar gas shiyar arewacin najeriya eh gaskiya nnpc ta ba da izinin cewa ko ina muna da daman da za mu je mu sayi tataccen man fetur mu kai gidajen man Duk inda mai ya fi sauƙi a ƙasashen da suke waje, hukumar DPRA sun ba da bayanin cewa za su ba mu dama mu je mu shigo da wannan mai mu zo mu sayar ma da al'umma amma mu muna ganin cewa wani lokacin gwamnati tana zuwa da policy mai kyau amma rashin bayani ma 'yan ƙasa a lokacin da ya kamata har sai wani abu ya zo ya gidda aka san haka sannan shi ne gwamnati za ta kokari ta fito da shi. Idan na fahimta ke ba ku fahimci inda gwamnati ta karkata ba? Tsakani ga Allah da farko an nuna cewa mu ba za mu je mu sai mai darik a wajen ɗaukata ba ita NNPCL ita ne za ta saya ta sayar mana. so ko a nan wurin policy ne mai kyau amma a fito a gaya ma mutane a musu bayani ba a so a yi saboda to idan dan gwata zai sayar mana da mu da shi akan wani farashi zai sayar mana so mu mu so ita ɗan PCL ta saya ta sayar mana mu da su ban mu direct da mu da dangote gara su kamfanin nnpcl za mu fi samun saukin farashi a wajensu. bincike ya nuna farashin man fetur a nan gaba a gidajen man fetur ɗin kasar zai iya kasancewa da sauƙi ko farashin sa'i Hausama. hau sama hakan ya dogara da yadda 'yan kasuwar man fetur suka samu kuɗin ƙasar waje na dala da arha ko akasin haka a lokacin su man daga kasashen waje ko ya lamarin yake insha Allah rafi farashin mai zai sauka as long as dollar zai sauka wani maganan ɗari tara da kaza dubu ɗaya dubu ɗaya da kaza duk mm. wannan zai zama labari. Idan na fahimta kenan idan dala ta yi sama kuma man zai sama kenan. Dole ne mai zai hau Kawo yanzu dai matatun mai na NNPC hudu da ake da su a ƙasar ba su fara dawowa kan aiki ba. kuma ana ci gaba da dogaro da kamfanin da ke shigo da man daga kasashen waje wannan lamarin ya haifar da damuwa a tsakanin 'yan kasar da masu fada'aji inda wasu ke zargin kamfanin nnpc da kaucewa nauyin da ya rataya a wuyansa Omar Shehu Eleman BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar agogo na cewa karfe tara ne saura kwata. Nabila Muktar oba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin muna tafa da labarin wasanni. Yau ne hukumar zaben Ghana ta fara karbar takardun 'yan takarar shugabancin kasa a kasar a hukumance inda kuma tuni 'yan takara shida suka mika takardun su Daga cikinsu akwai manyan 'yan takarar shugabancin kasar biyu wato mataimakin shugaban kasa Alhaji mamudu Bawumiya da jam'iyya mai mulki ta NPP da na babbar jam'iyyar adawa ta NDC tsohon shugaban kasa John Mahama. zade a rufe karɓar takardun ne ranar goma sha uku ga wannan wata na Satumba. Ga wakilinmu Muhammad Fahad Adam da ci gaban rahoton. dan kakarar shugabancin ƙasa na jam'iyya mai mulki ta npp alhaji dr mahmudu bamiya ne ya fara mika takaddun nasa so much historic today i am very humbled Yau rana ce mai ɗimbin tarihi, ina mai ƙanƙantar da kaina da samun wannan dama, inda yau da misalin ƙarfe tara da rabi na safe na miƙa fam ɗin tsayawa takar shugaban ƙasa tare da mataimakina a ƙarƙashin jam'iyyar NPP a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi ran bakwai ga watan Disamba. Don haka ina son ku yi amanna da abin da muke yi. Muna nan don ƙasar mu Ghana ba don kawunan mu ba. muna son mu ɗaukaka darajar ƙasar mu Ghana sannan mu kawo canji kuma na yi amanna za mu iya ina son ku zo mu haɗa kai gaba ɗaya don gudanar da zaɓe lami lafiya. I want you all to get together with us and let's have a peaceful election. Shi ma dai ɗan takarar shugabancin ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta NDC John Dramani Mahama ya miƙa nasa takardun ga hukumar zaben ta hannun babban sakataren jam'iyyar Mr. Asiedu Inketia. We all agree that today 2 o'clock is the appointed time for the filing of nomination. So we are here for that purpose. Dukkan mun amince cewa yau da karfe biyu na rana za mu kawo takardun tsayawa takara na ɗan takararmu john mahama don haka mun kawo dukkan cikakkun takardun da ake bukata bugu da ƙari mun mika takardun wadda aka zaɓa don zama mataimakiyarsa wato profesa nana opuko ajiman wadda muke sa ran ta zama mace ta farko mataimakiyar shugaban ƙasa a tarihin ghana a wannan gaba za mu mika takardun takara don bin diddigi inda muke sa ran jin cewar dan takararmu ya cika dukkan sharuɗan da aka gindaya. For a declaration that our candidate has fully complied with the requirements. a yau tara ga wata ne aka buɗe kofa ga masu son tsayawa takarar shugabancin ƙasar domin su mika takardunsu na takarar kafin zuwa ranar 13 ga wannan wata a rufe karɓa. yan takarar shugabancin ƙasa 36 ne za su fafata a zaben gama garin da za a gudanar a ran bakwai ga watan Disamba sai dai takarar za ta bi zafi ne tsakanin tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama na babbar jam'iyyar adawa ta NDC da mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia na jam'iyya mai mulki ta NPP. Muhammad Fahad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra Ghana. To bari mu sake leƙawa Najeriya rahotanni sun bayyana cewa wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun sace akalla ma'aikatan jinya biyu da wasu marasa lafiya daga wani asibiti da ke jihar Kaduna a arewa maso yammacin Najeriya. Bayanai sun nuna cewa 'yan bindigar sun yi wa asibitin kula da lafiya a matakin farko da ke garin Kuyallo ƙawanya bayan da suka lura cewa babu kowa a makarantar da tun farko suka yi niyyar kai hari. a cewar rahotanni daya daga cikin mutane biyu